sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da maraici. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harambe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Litini 13 ga watan Afrilun shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Yusuf da mahimman kanan labarai. Hukumomi a kasar Andalus sun fara sassauta dokokin takaita zirga-zirga an samu mutum na biyu da ya mutu sanadiyar kamuwa da annobar covid-19 a kasar somaliya sai kasuwannin hannayen jari a faɗin duniya sun fara farfadowa Kanun labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa da alamu rufe kan iyakokinta da najeriya ta yi da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus bai hana 'yan nijar shigowa ƙasar ba za kuma aji cewa an samu sabani tsakanin rundunonin sojan najeriya da na chadi akan yaki da 'yan kungiyar boko haram sannan za a ji albarkacin bakin 'yan yankin arewa maso gabashin najeriya game da tarewar babban hafsan rundunar sojan najeriya tukur yusuf buratai zuwa yankin kamar kowace rana irin ta yau Litini. yusuf zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam sannan za ku ji wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa duk sai bayan yusuf ya karanto mana labarai labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. Hukumomi a kasar Andalus Spain sun fara sassauta dokokin takaita zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus a kasar yau litinin. inda aka bar mutane da ke aiki a kamfanonin kere-kere da gine-gine suka koma bakin aiki. da yake har yanzu akwai barazanar ƙara yaduwar annobar an buƙaci kamfanonin da su samar wa ma'aikatan da kayayyakin kariya da kuma tabbatar da sun ba da tazarar mita biyu a tsakaninsu da juna andalus na ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta yi ƙamarin gaske inda aka samu sama da mutane fiye da dubu ɗari da sittin da biyar da suka kamu da cutar kana mutum dubu goma sha bakwai suka mutu Akasarin yankunan kasar sun kasance cikin matakan hana zirga-zirga na kusan tsawon wata guda. A jiya Lahadi, Firaministan kasar Pedro Sanchez ya ce wannan annobar barazana ce ba bangaren tasiri da ta yi ga sha'anin lafiya kaɗai ba har ma da yadda take gurgunta tattalin arziki da zamantakewar jama'a. ya kuma ƙara da cewar don haka matakan da suka ɗauka sun haɗa da hana yaɗuwar cutar da zai ba da dama ga farfaɗo da tsarin kiwon lafiya da kuma tabbatar da ganin bata gurgunta tattalin arzikin ƙasar ba ta hanyar haifar da ƙarin rashin ayyukan yi ga 'yan ƙasa. Ƙasar Somaliya ta samu mutum na biyu da ya mutu sanadiyar cutar coronavirus. wanda hakan ya sa aka kafa dokar hana zirga-zirga da daddare a babban birnin ƙasar na Magadishu kwamandan rundunar 'yan sandan kasar janar abdi hassan muhammad ya ce dokar hana zirga-zirga za ta fara aiki daga ranar 15 ga watan afrilu daga misalin karfe 8 na dare zuwa karfe 5 na asuba agogon kasar ba a shata lokacin ɗage dokar ba hukumomi sun kara da cewar dokar ta takaita zirga-zirga za ta shafi harkokin sufuri da kasuwanci amma ba za ta shafi shagunan sai da abinci asibitoci da shagunan sayar da magani ba. Dokar ta zo ne a ranar da kasar ta sami mutum na biyu da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar COVID-19. Mutumin da ya mutu ɗan majalisar dokoki ne kuma ministan shari'a a jihar Hirsha Bale. Madalla, kashi na farko na labaran duniyar kenan aka saurara. Yusuf zai karanto sauran labaran bayan mun duba rahotonmu na farko daga jihar Sokoton Najeriya wanda ke cewa bayan da mahukunta a jihar ta Sokoto suka tabbatar da an rufe kan iyakokinsu na tsawon makonni biyu. Har yanzu 'yan Nijar na ci gaba da kwararowa cikin jihar ta Sokoto wacce ke makwabtaka da ƙasar ta Nijar wanda tuni rahotanni suka tabbatar da ullar cutar COVID-19 a ƙasar. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar. Matakan da hukumomi ke ɗauka na hana jirga-jirga a wasu sassan ƙasar ta Najeriya da nufin ɗaukar matakan kariya dangane da cutar nan ta COVID-19 da ta gallabi duniya. Jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ta rufe iyakokinta karo na biyu kuma na tsawon makonni biyu masu zuwa ƙari da gwamnatin tarayyar Najeriya da ita ma kanta tuni ta rufe iyakokinta. Duk da haka ana samun shigowar 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar a nan jihar Sokoto da ke kan iyaka da Nijar ɗin sannan kuma ƙasar ta jamhuriyar Nijar rahotanni sun tabbatar da cewar cutar nan ta COVID-19 tuni ta bulla a ƙasar kuma mutane da dama ne suka rasa rayukansu sakamakon harbuwa da cutar ta COVID-19 ko kuma corona a ƙasar ta jamhuriyar Nijar to koyaya 'yan ƙasar ta Nijar ke kwararowa a jihar ta Sokoto na ji ta bakin wasunsu kamar haka. Daji maka biyu a samu ba dauki kaya ni yanzu sati na biyu da na tura kaya nan ba a rasu mai tura sai ke same shi gona da yanzu in dauki kaya kuma da akwai ta amma mu muna kiyayewa da abubuwan da muka yi akwai dokokin da aka ba mu aka faɗa mana in za mu shigo a ko ina mu in za mu shigo a sai mu wanke hannunmu da sabulu da komai da komai da ruwan magani mu tunin suna na sai kullahi dogon dutse jahore ne a gaskiya na sa akwai ta kamar kana ganin shigo ka Najeriya ba wani kalubale bane wanda ke kai ga ma ku dauke ta ko kuma ku yada musu ko ka shigo cikin waɗanda ba ba su da ita ko baka da ita yan Allah ya kaddare za ka doke ta za ka same ta muna nan samun kalubale ga jami'an tsaro saboda irin dan binciken da ake yi to ko yaya yan Najeriya ke ganin kwararowar yan jamhuriyar Nijar din a Sokoto da suke hulɗayar kasuwanci da su da ke zaman wata babbar barazana kamar yadda wasu yan kasar suka shaida mini kamar haka suna Alhaji Abubakar Lemi to gaskiya kamar yadda ake cewa abin nan wani shina ya ta ga wani to akwai kalubale kuma mun samu labarin masu shigowa daga jamhuriyar da can akwai. To gaskiya ya kamata a ɗauki mataki a kwara. Tun da mu ƴan uwa muke dole sai mun haɗu da su duk wanda zai shigowa a tabbatar da an tantance shi mu an samu hita mu shiga cikin mutane inda suke mu tabbatar da lafiyar mu ingantatta ta. Suna na Abubakar dan Ohe ne Babu cewa babu hargaba saboda ina da an ka ce ma akwai rashin lafiya ko akwai matsala. Sannan abu na wanda zai iya shafo ka baka sani ba. Shina da kyau gwamnatin Nijar ta tabbatar da waɗanda an masu masu lahiya su aka fulɗayya da su. To sai dai kuma duk kokarin da na yi na jin ta bakin hukumar shige da fice ta jihar Sokoto dangane da wannan lamarin abin ya citura ko yaya mahukunta ke fuskantar wannan kalubale na shigowar 'yan jamhuriyar ta Nijar a jihar Sokoto. ASP Muhammad Abubakar Sadiq ASP Muhammad Abubakar Sadiq shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Sokoto kuma ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. Kwamishinan 'yan sanda tare da sauran shugabannin sashe-sashe na tsaro a nan jihar tare muke fita mu babu babu inda ba mu je ba har inda sokoto take da iyaka da boda da kasan nan lamido abubakar muryar amurka daga sokoto nigeria a gaida lamido abubakar yanzu kuma ga yusuf da karashen labaran duniya farashin hannayen jarin ƙasashen asiya sun faɗi a yau litinin a yayin da masu saka jari suka shirya wa tunkarar rahotannin samun cinikin manyan kamfanonin amurka a wannan makon wannan ya ba su haske akan irin yadda annobar coronavirus ta dagargaza tattalin arzikin duniya hannun jarin kamfanin niki na japan ya karkara ranar yau da faduwa kashi biyu da digo uku cikin ɗari inda kamfanin shanghai da tafe suka fadi da kashi kusan ɗaya da rabi na baki ɗaya kasan kasuwannin kuɗi na Hong Kong da Australia da ma wasu sassa suna kulle a yau litinin saboda hutun Easter. Haka kasuwannin London da Paris har ma da Frankfurt duk suna hutu. Kasuwannin Amurka kuwa sun rage sa'o'insu gabanin buɗe kasuwar a yau litinin inda kamfanonin S&P Dow Jones da Nasdaq duk suka faɗi da fiye da kashi ɗaya da ɗigo uku cikin ɗari. kasuwar mai kuwa ta tashi a yau litinin bayan wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin kasashen kungiyar opec da kuma rasha na rage yawan man da ake haƙowa zuwa gangan mai miliyan goma a rana a daidai lokaci da karancin bukata da kuma takaddama tsakanin saudi arabia da rasha sun sa farashin man faduwa Ɗanyen man Amurka ya tashi da kusan kashi uku cikin ɗari fiye da dala ashirin da uku a kowace ganga yayin da na bread kuwa a matakin ƙasa da ƙasa ya tashi da kashi biyu da ɗigo bakwai cikin ɗari inda ya karkare kan dala talatin da biyu kowace ganga ɗaya. Jami'an gudanar da zaɓe a jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin Amurka sun shirya tsab domin bayyana sakamakon zaben fitar da gwani na jam'iyyar democrat da aka gudanar a makon da ya gabata an dai jinkirta bayyana sakamakon ne sakamakon wata shari'a inda gwamnan jihar ya nemi a dakatar da gudanar da zaben a saboda annobar coronavirus amma kotun kolin jihar ta hana shi waɗanda ba su amince da gudanar da zaben ba suna masu cewa ko ɗaya bai yi hikima ba a ce mutane su fito a wannan lokaci na annoba inda bangare ɗaya kuwa 'yan sa kai suka bayyana alamu ba za su halarci gudanar da zaben ba 'yan majalisar dokokin jam'iyyar republican masu rinjaye a majalisar sun buƙaci a gudanar da zaben domin kuwa akwai mukaman jihohi da dama da ke kunshe a zaben da kasancewa gibi da ba a cike ba Alƙalai sun yanke hukunci cewar masu zaɓe na iya aikawa da ƙuri'unsu ta hanyar wasiƙa ya zuwa ranar zaɓe a kuma tattara su a ranar yau litinin domin ƙidaya su. Yusuf kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. wani caccakar baki ya barke tsakanin rundunonin sojan najeriya da na chadi kan batun yaƙi da boko haram kuma ya yi zafi haka ga hassan maina na da karin bayani nigerian army wishes to state there is no chadian or any other foreign countries troops on nigerian side of the lake chad or in any other part of the nigerian territory. Kakakin rundunar sojojin Najeriya kenan kanar Sagir Musa ke fayyace cewar Rundunar mayakan Najeriya na sanar da cewar babu wasu sojojin kasar chadi ko ma wata kasa da ke bangaren najeriya a halin yanzu ta zirin tafkin chadi ko mata kowane bangare a najeriya fafatawar da sojojin chadi suka yi da 'yan boko haram ta bangaren da ke yankin tafkin chadin ta yi shi ne da masaniyar najeriya da magoyan bayan najeriya a wani matakin girmama ci gaban haɗin kan ƙasashen yankin tafkin chadi ƙarƙashin inuwar rundunar dakarun haɗin kai na yankin multilateral cooperation between the lecture Tourism commission countries under the multinational joint tax force. Wannan ƙarin haske da rundunar sojojin Najeriya ta yi ya biyo bayan ikirarin da rundunar sojojin caji ta yi inda kakakinta kanar azim banaduwa a gona ya ce sun shigo sun fafari 'yan boko haram har suka shigo cikin najeriya suka shigo yankunan tsibiran najeriya da nijar ta bangaren tafkin chadi inda suka ce suna jiran su mika wuraren ga sojojin kasashen biyu akan haka kakakin sojojin najeriya kanar sagir musa ya tabbatar da cewar duk yaƙe-yaƙen da sojojin chad suka yi da 'yan boko haram a cikin ƙasar su suka yi shi amma da sanin najeriya da goyon bayanta bisa fatan hakan zai hana mayakan boko haram samun maboya a chadi daga inda kuma suke tsara kaddamar da hare-haren su kan najeriya Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai bincike ne kan yaki da ta'addanci. Wannan cece ku ce abin da yake nunawa shine tana kasa tana dabo kuma akwai tangarda a yarjejeniya da ake da shi na kasa da kasa da za a yaki wannan matsalar Boko Haram wadda kuma tana addaban ba Najeriya kadai ba akwai Kamaru da Chadi da Niger. Tun da kaga kuma ana da sojojin haɗin kai. Amma ya fito kuma ana samun bambanci na cece ku ce to wato ya nuna wannan yarjejeniyan tana da rauni farawa cewa ya kamata a sake yunkurin fito da wannan haɗin kai in ba haka aka yi ba wannan yakin zai addabi kowa ba zai kare ba za su tashi ne su zo nan su je can in ba wannan haɗin kai to shin yanzu mene abin yi har ila professor Muhammad Tukuba na daidai ya kamata a yunkura a murkusa da yan Boko nan ba yadda za a ci kwarewa da horo da janta na sojojin Najeriya ya zama har yanzu suna wasa da waɗannan mutane sojojin Najeriya sun fi karfin haka har yanzu mu mun kuduri cewa wannan abin bai zai gagare su ba sam sam sam sam dan Allah dan annabi shugabannin siyasa su ba su duk abin da ya kamata su ba su sun mutu wannan abin. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na kai na da wannan rahoto. Har yanzu dai akan batun tsaron. Babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Kanar Tukur Yusuf Buratai ya koma yankin arewa maso gabashin Najeriya yankin da ya daɗe yana fama da rikicin 'yan kungiyar Boko Haram da nufin sanya ido akan yadda rundunar sojin ƙasar take gudanar da wannan yaƙi. Ga rahoton Haruna Dauda biyu daga Maiduguri. a ƙarshen makon da ya gabata ne dai burdan sojan najeriya ta fidda wata suna da ke nuni da cewa babban hafsan sojan ƙasar najeriya subura tukuri yi. ya tattare siyasa ya da shirar su gabacin najeriya inda zai dinga sa ido kan irin yadda jatan ke gudanar da yaki da yayan ƙungiyar boko haram shi da kansa sanarwar da daraktan hudar jama'a na sojan najeriya wato kazan sakir musa ya aikewa ma labarai na nuni da cewa babban hafsan sojan kasar. ya so ma ziyartar wasu kam kam na jami'an sojan kasar. inda aka yi masu bayanai na ƙarfafa gwiwa da kuma yi masu alƙawarin inganta ayyukansu sanarwar ya ce babban hafsan sojan ƙasa ya zarci wani patrol shi da kansa da wasu sojoji da ke yankin tafkin alo da ya jagoranci jami'an sojan suka zaga yin sintiri a wani kauye da ake kira mai limari da mai gilari sai dai sanarwar bai bayanin ko akwai wasu 'yan boko haram da aka kame yayin wannan sintiri ba sanarwar ya sake tabbatar wa najeriya cewa jami'an sojan najeriya za su ci gaba da kare lafiya da rayukan al'umma sannan ya umarci 'yan najeriya da su ci gaba da ba su haɗin kai ya kuma alƙawarin cewa za su kawo ƙarshen 'ya'yan ƙungiyar boko haram da bayan ƙungiyar da ake cewa iswa nan ba da jimawa ba hakan dai ya sa na nemi jin dabakunan wasu 'yan arewa maso gabacin najeriya ko ya suka ji da wannan sanarwa to yanzu dai batun sa north east ai mu yanzu ba mu san daɗin ba an ce musu dawo ba wannan shine tambayin da za a yi kenan tun lokacin da mai girma buhari ya hau mulki so muna zamani cewa ai za su sun dawo kenan a shida can din ma sun tafi wani wuri ne shi yasa suka bar mu muke ta wahala saboda daɗin can ai ba mu san ma ba sa nan mai yanzu ne muka gane yanzu ne ma suka dawo yanzu ne za a aikin kenan ko kuwa kawai sun zo ne saboda coronavirus ya dawo da su gida zuwan shi dai zuwa zuwa a kawo endin din wannan abun ne don sun ga shugaban kasan chadi ya fito shi da kanshi yana yi da mukarraban shi kar abun ya su shiga kunya ne suka zo sai ba shi sa'a inda yin tunda sun ga ga wannan ya sa su kunya har cikin kasan su ma ya shiga yana taimakon su to su ma su tashi farfado a kawo karshen wannan alhamdulillah tunda a yanzu baban sojojin gaba daya ya dawo gida muna mishi maraba da zuwa kuma allah sa zuwan shi din zai sake sa shi ya bawa wa sojojin shi karfin gwiwa yana tare da su a daga a jeji da kuma a gida duka muna fata kuma muna masa addu'a Allah ya karfafa shi zuwan shi din ya zama mana zuwan alheri alhamdulillah mun gode mishi barkan shi da zuwa muna mishi fata Allah sa su gama lafiya kuwa makon jiya ma dai sai da shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya gayyaci gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da suka yi wata ganawa na sirri kan abin da ya shafi harkokin tsaron kasar wanda daga bisani gwamnan ya shirya manema labarai cewa jami'an sojan kasar Chadin suna kokari wajen tarwatsa 'yan Boko Haram da ke yankin tafkin yankin chadi abinda kuma ya rage shine sojojin najeriya su kara himma wajen hana waɗannan 'yan ta'adda kurarowa cikin wannan cikin wasu yankunan najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu masu sauraro sashen hausa na muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc virus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe yusuf ya gabatar da shirin ilimi a yi sauraro lafiya ilimi garkuwar ɗan adam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a ma sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, wanda muke tattaunawa a kan wasu daga cikin hanyoyi da gwamnatin jihar Nasarawa ke bi don inganta makarantun allo a jihar. Injiniya Abdullahi Sili, gwamnan jihar ta Nasarawa, ya shaida min halin da ake ciki a jihar. da kuma matakan da suke ɗauka. To za a iya cewa wannan nan ka ce akwai waɗanda ba za su isa ba ko ba za su kai gare su ba za a iya cewa rashin kuɗi ne zai sa wasu makarantu ba za su samu duk waɗannan abubuwa da ya kamata a ce suna da shi ba jiha ba ta da wannan kuɗin? Eh kowace jiha ma a Najeriya ko irin manyan jihohin mu da suke da mai in ka duba sai ka samu abin da ya isa ba. Kai na zauna a Amerika kusan shekara ishirin a america kanshi idan ka tafi za ka samu a ko'yansu makarantun da ba su da wa'yansu abubuwa da yawa da wasu makarantun suke da shi su kila ba wurin zama ba ne za ka ga ko wurin wasan yara ba su da shi kowa akwai daidai karfin shi da yake kuka akwai kuma ƙauyuka da na tafi america a jihar indiana akwai wayanda na tafi a jihar texas da za ka samu wayansu makarantun in ka tafi ka gani sai ka yi tsammanin ma a nigeria kake to saboda haka yake a nigeria shi ma kuɗin ba zai isa a ce ko ina an yi ba don misali kwanan nan na samu labari akwai wani makaranta riga ne ina na fulani su ne suka yi kokari suka gina makarantar da ciyawa da muka samu labari shine muka ce to aje a yi musu gini na siminti a kawo wannan ƙasa to na san guda ɗaya kawai muka yi to za ka samu kuma irin wannan da yawa din a hankali za a kai har a iya kaiwa ko ina domin ko ina ka zauna sai ka samu irin wannan to kamar da kake cewa kamar kasa irin Amurka ita ma akwai abubuwan da za a samu babu to amma dai har yanzu za a ga cewar ko da akwai ba za a ce wa'insu abubuwa da suke wa'inda dole dole sai da su ne za a yi karatu za a ce suke bukata ba misali a ce ba za ka tarar da makaranta a nan a ce babu kujerar zama ba ba za a ce makaranta babu allo ba ko kuma a ce makaranta babu rumfa wadda za ta rufe aji ba so wannan kaga woga a cikin waɗannan jiha ta kama akwai makarantu irin waɗannan da babu gurin zama babu rumfa babu alli babu ainihin ah, malamai waɗanda suke nagartattu me kuke yi dangane da haka muna nan muna gini na gaya maka abin da muka kashe a wannan shekara saboda wayannan gine-gine da kuɗin ya zo kwabo ɗaya ba mu ɗauke shi mun juya mu ce mu wani aiki daban da shi ba jihar nasarawa ita ce jihar da na sani da a cikin bojet ɗinmu 26 daga bojet ɗinmu gaba ɗaya a kan ilimi muka sa saboda haka daga cikin bojet ɗinmu na biliyan a ɗari biliyan shida zai tafi ne akan maganan ilimi ba wai na ce da kai haka ba amma misali abin da nake cewa na ce kowane jiha tana yi daidai karfinta ne bari kuma in musanta ka inda ka ce abin da ake nema yau a amerika irin karatun da ake nema misali karatu ne na kwamfuta da akwai makarantun da zaka je ba kwamfuta karatu ne yanzu na ict information super highway america akwai makarantun da zaka je ba su da wannan to saboda haka nake cewa kowane ƙasa akwai daidai abin shi ba wai na ce za ka tafi ba rumfa ba abin da mu karatunmu yanzu na rumfa ne na aji na wurin zama maganar kwamfuta ma sai wane da wane da sauransu to haka zaka je daidai ƙasan dama daidai ruwa daidai gari haka abin yake. Eh na fahimce ka wata abin da nake nufi cewar ku kamar yanzu a naku irin kokarin za a ga cewar hmm. ba za ku bari a samu matsayin da za a kai makaranta a ce ba ta da kujera ba ta da allo babu kuma rumfa shi nake nufi saboda idan zan baka misali akwai wata makaranta da muka yi bincike a kai wadda take kofar Hausa a nan jihar Nasarawa a Kefi sannan akwai wayansu hmm. makarantu zan iya lissafo maka makarantu da muka yi bincike a nan jihar Nasarawa waɗanda su ma duk suna fama da wannan matsala da muke magana ta ainihin gurin zama ta rumfa ta allo da kuma malamai ma ba ina magana ne kawai a shaci faɗi ba a ina magana ne akan abubuwan da muke da tabbaci a kansu a wannan jiha ta nasarawa kuma ni ma ina tabbatar maka haka yake wannan ba mulku a ciki amma misali a kofar hausa da kai magana a kefi akwai manya-manyan makarantu da suke da duk wayannan abubuwan su kuma a kefi din in ka je abdu zanga akwai in ka je bayan gari akwai in ka je makarantar fada akwai in ka je tudun kofa akwai in ka je angon rini akwai in ka je to duk akwai kuma makarantu da yawa a kefi su kuma da suke da irin wayannan abubuwan to amma za ka samu wani kila mutanen angon su suka yi kokari suka kafa wannan makaranta ba su kuma da karfin da za su iya gwamnati kuma bata zo ta sa baki ba amma ba wai gwamnati ta yadda garin bane gaba da a'a zaka ga yawanci aisha sana baka misali da wannan makaranta na wannan fulani da suka yi to kusa da wannan makarantar fulanin a cikin garin akwanga akwai makarantu ino da yawa to amma zamani ne ya zo wanda dole sai ka bi a hankali na ce ba za ka iya komai da komai ba duk wayan abubuwa da ka faɗi gaskiya ne akwai wani makaranta ma wanda gindin itace suke koyan karatun su wannan duk gaskiya ne a gane ko to amma sai a hankali an ɗauka za a bi sai kuma da zuciyar za a yi shi nake ce maka mu muna da zuciyar zamu kuma muna yi kuma ana gani Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin bakon namu injiniya Abdullahi Sule gwamnan jihar Nasarawa da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin. Sai wadda ta haɗa ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Allura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. A gaida Yusuf da shirin ilimi ga ɗan Adam. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever gashua ya ce dokar hana fita a Saudiya har sai baba ya gani. Gwamnatin Saudiya ya kamata ta sassauta domin 'yan ƙasa su samu damar neman abinci. saƙonmu na gaba ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura ya ce salon VOA Hausa muna jinjina wa sanata Ahmed Babba Kaita na Daura game da tallafin kayan abinci da ya ba jama'a sakamakon wannan doka da aka sanya. Da fatan masu hali da 'yan siyasa za su yi koyi wajen taimakawa al'umma. sai kuma sakon shehu adamu rijau da ya ce dokar hana fita za ta fara aiki a nan jihar tamu ta neja gobe litinin sakamakon bullar cutar coronavirus a jihar tamu sai dai kuma har yanzu ba mu ga wani tallafi na rage raɗaɗin da zaman gida zai haifar ba daga gwamnatin jihar mu shine muke tambaya shin haka za a bar mu ko kuma an bayar wasu sun yi kwana da shi ne a sakon musa hadarin asuba da magaram cewa yayi salam voa hausa gaskiya gwamnatin kasar mu nijar ya kamata ta san cewa komai ya fi maganin su Allah domin haka bai kamata a hana talakawa fita neman abincin su ba sakamakon wannan annoba ta coronavirus. Sai sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa daga sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya suka ce ba shakka bullar coronavirus a Kano babban abin damuwa ne ganin yawan jama'ar da ke cikin birnin da fatan mahukunta za su yi iya ƙarfinsu wajen ganin sun daƙile barazanar wannan cuta tun kamun ta yi nisa. Allah ya sa a dace. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum. godiya muke yi ku huta lafiya. To kafin mu yi sallama da ku ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice. sojoji sun fara sassauta dokokin takaita zirga-zirga. An samu mutum na biyu da ya mutu sanadiyar kamuwa da annobar COVID-19 a ƙasar Somaliya. Sai kasuwannin hannayen jari a faɗin duniya sun fara farfadowa. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima mu sake dawowa da shirinmu na dare. yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma yusuf aliyu haranda da ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers christian da ta daidaita mana sauti da ma mu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake cewa ku huta lafiya ma'asala.